misalin hasken annabi ya kamata ku ƙara mu ƙara su ƙayar gari fahimtar an nurin shi kana muskau da an sai aslabi a lokacin yana ajiye a cikin tsatso kafin yi shi na aslab to ga misalin hasken shi kamishkatin ai kamar kowa ne ba kowa na ihu ba na kamar ka ce wata taga ne suna faɗa da turanci like the niche niche wato kamar taga ce wanda haske ilahi ke ainihin kutsowa ciki ina fata an gane ko? sifatu ha kaza sifar wannan hasken kenan wa arada bil misbahi qablahu yana nufin ai wato yana zuciyar shi ita ce hasken nan da Allah ke ishara dan yace misalin ainihin hasken shi wato hankan shine zuciya wazujaja su sadruhu kirjin kuma shine ainihin azujaja wato kaskon karau sannan kuma ay ka'annahu kawkabun durriyun ko kuma kawkabun dirri'u a wata qira'a yanda ka san anan tauraruwa ne ba durri mai tsananin hasken nan lima fihi min al-iman wal hikma saboda abin da ke tattare da zuciya musulun salama na daga imani da kuma hikima yi kadumin canci mubaraka wanda ake kasto aske daga wato wata bishiya mai albarka aimin nuri ibrahim wato yana nufin daga hasken annabi ibrahim kenan alayhi salatu wassalam wadriba al mubaraka sai aka buga wannan misali da bishiya wanda take mai albarka wa qawluhu in bai ce ya kadu zai tuha yi zai walau lam tamsasu tamsasu na nurin alamu wato wannan haske ba muhammadi ko ba a kunna ba ya isa ya haskaka kanshi da kanshi ba wai wafi tilafuce da sai an samu ta mai ta haske. a hakken da matsayin ya kai ya haskaka kanshi da kanshi wannan cikin sosu nur kenan aya mai lamba 35 ai takadu nubuwatu muhammadin tabinu linnasi qabla kalamihi ta'ala ma'ana kawai a dunkule wannan misali shi ne annabcin annabi da gaskiyar cewa shi annabin Allah ne zuma da ba ta neman talla nabi ake wa maji ake wa to ta kai ta bayyana kanta da kanta kamar wancan bishiya mai haske wanda baka bukatar ka sa kyastu balas na ta haske shi ne misalin a takaice ma'ana hakkin annabcin annabi a fili yake ba a bukatar sai ma an tallata don allah ya riga ya tallata abin shi ya bayyana shi na fatan gane ko ya ce ka hazar zai wannan ma'anar da shi a tusturi ya fahimta daga ayar kenan gaira قيل Wasu malamai sun fassara ayar bayan da shi a tusturi ya fassara ba. fage ne na ka zaƙulo mai ma'ana amma sai ka koma zuwa ga tafsirin mabota ilimi shi kwasalin tostar yana daga cikin magabata a fagen karatu da ɗaya kuma a alamun sunna sura ka za mu ɗauki wannan bayanin na shi domin fayyace matsayin annabi alaihi salatu wassalam na'am وقد سماه الله تعالى في القرآن في غير هذا الموضع نورا وسراجا منيرا أي الله تعالى سماه يا كرا النبي كو القرآن في غير هذا الموضع أو نوري بانما أي الله كرا شد النورا yace haske ne manzon Allah wasu rajin kuma fitila mai haskakawa muniran mai haskakawa idan ka ce munir mai kenan mexico a shi kuskure ya dinga ce maniru in ka ce maniru ka ba su suna in aka sa ma yaro suna munir haka za ce ba maniru ba wadda za ka ce ta hausa ne ko ta hausa ta ba su suna na fatan gane ko domin munir daga anara yuliru inaratan ismul fa'il take ce munir haramtum saboda haka Allah ya kira shi a ƙur'ani ba wannan wurin ba a wurare da yawa ya ce da shi sirajan muniran Allah ta'ala ce ce daga gani ko lallai wani haske ya zo muku daga Allah da kuma littafi mai bayani warawara daga gana abu ne nurin kitab alqur'ani mai girma na'am suratul maida aya 15 Allah madaukaki kuma yace ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ya kai wannan annabi mun aiko kuka ce mun aike ka shahidan mai kafa shaida kan mutane ran kiyama annabi zama shahidan alaikum wa shuhada ala za ka kai mai ba da shaida ne kan cewa ka iya da manzanci wa bashirin ko mai ba da bishara ne wa munira ko kuma ka ce wa nazira mai gargadi kenan bashir ne kuma nazira na'am kuma kai mai kira ne zuwa ga Allah da izinin Allah din wa sirajan munira kuma kai fitila ne mai haske ككاوى عرفتم الأحزاب نعم وقال ومن هذه ومن هذا قوله تعالى هل نشرح لك صدرك إلى آخر السورة شرح والصع والمراد بالصدر هنا القلب نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما شرحه بنوره بنور الإسلام na'am Allah ya ce alam nashrah laka sadrak shin faɗaɗa zuciyarka ba ya rabu muka yalwata kirjinka saboda wannan nauyin manzance maka saki ba maka haka ba wannan suna kiranta mai istifham littakrir kamar kai ne ce da almajirinka ban karanta da ku sun wannan wakan ba ma'ana yana karanta da ku ba kawamin hada ka ba magana ba da ujiri ba to nan Allah ya faɗa ne don ya tabbatar ma annabi ni'imar da ya mai alam nashrah laka sadra shi ne zai gida ne malaman tsibu wai kana neman buɗe sai ba ka alam na sharaha haka suke na sharaha to ba ka aka ce ba na sharaha daga sharaha ya sharahu sharhan budewa shi yasa ko karatu ne sai kake bari na sharhi mana bari na faɗa shi abinci sako an gane ko Allah yakan shara zuciya mumini zuciyar shi a yalwace take da an faɗi gaskiya ta samu shiga kawai to shine Allah ke cewa ba mun buɗe zuciyarka ba to ya fassara mana nashara wato wasta ya yi lata zuciyarka wal muradu bi sadr huna al qalb abin da ake ma as-sadru kana nufin zuciya ne anan qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya faɗa Allah ya tsara masa yarda sharahahu bi nur islam ai Allah ya zuciyar annabi da hasken musulunci wa qala sahlu shine da at shi kuma yace abin ake nufi da wannan aya bi nur islam da hakken manzanci kalma na dai sun kace da hakken musulunci ne da hasken manzanci manzancin mai kawo shi musuluncin an kan mai yake kin zai ga mana dai ne kawai na'am wa qala qala na'am وقيل معناه ألم يطهر قلبك حتى لا يقبل الوسواس يا سلام وقال الحسن الإمام الحسن شنو الحسن البصري Shin al ibn yasar asalin sunan shi al-hasan ibn yasar amma sai fi shahara da title ɗinsa al-basri al-basri dalili ya girma ne a birnin basra in ba haka ba a gidan abu da aka rini ya sha nuna na umar daga cikin manya-manyan malaman farko al-hasan al to shine yake cewa abinda ake nufi da alam shara, ai mala'ahu hukuman wa ilman Allah ya cika zuciyar annabi da hukunci ko kace da hikima cikakkiya da kuma ilimi wanda yake ba na wasa ba na'am wakila wa kuma suka ce ma'anahu abinda ake nufi na shara. ai alam ya tashi albaka ba mun tsarkace maka zuciyarka ba hatta la yaqbal alwaswas zuciyarka ba ta gaban waswas a ba zuciyar annabci ba ni da kai ne shi zai yi mana ce amma ban da su sa'ani suka ce ma'ana alam da ce amma kai dole kai wasuwa don kai mutum ne ta alwala ta ka zanga cika ya yi ko taro ne to zuciya masu take a wanke take ba ta karɓar jirin jirin da inda inda da karkarkar abbatar a ramtun ci gaba ووضعنا عنك وزرك أي من أجل مكة نوين دا da ta دا bayan ka. ba mun aje maka wannan bayan rasulallah shi sa sot alam na shara suna bayanin tari-tari da ni'imin da Allah ya ma annabi mai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. na'am sai malamai suka ce abinda ake nufi da wadana an kawai ziraka kila haka ce ma'ana abin jamil abinda ya wuce na zunuban kafin suka ce wani zunubi ne shi dama tun kafin annabci Allah ya gyara kayan shi saboda ya san nauyin da zai dauka sai aka kinta shi shi za ta da kai an ce kuma idan ta ce qil riga ce ta mai ta ifi an ce bai ce kala ba in ka ce kala kai tsaye amma kila an ce to waye ce din ala hal fassara ma'anan alam na shara ne yake koro maka a wannan gaba Allah jikan alqadi iya na'am wa qila jahil kenan, ba suka ce a ba ana nufin wai zunubi da yayi bane kafin annabci ana nufin dai nauye-nauye irin na ƙazantar jahiliya da ya taso a ciki ai shi bai yi ba ai kuma wannan ya dame shi ya bata mai rai to albarkacin annabci sai Allah ya wanke masa wancan damuwa din mu zama ko kankata zuwa ga wannan ma'anan mm. dan tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'sumi ne qablan nubuwa ba dan nubuwa Allah ya tsara abin shi mm. ina fata ana ganewa mm. ma sha Allah na'am arada ma min al-risalati hatta balagha wasu malaman suka ce abinda ake nufi abinda ya zama kamar kaya niki-niki na daga manzanci Allah ce sai na dafa masa, na baka kariya har ka yadda sabon in ba don ka samu na agajin ba ya za ka yi da institution na kafirci na maka wanda sun yi karfi suna duk kuɗaɗe hannunsu su ke rilata shita'i wasai su sai kaya su sai ciku su ta hanyar trade rules. daga makka su keta zuwa har sham su bi ta tabuka su wuce birnin al'ula kilomita wajen 700 ya za ka iya tinkaro su in ba domin divine intervention ba ka ce yana baka ma'anar wa zana an ka wuzarka allazi an ka ba zaraka sannan kuma mai الإمام الماوردي mai littafin a haka masultaniya haka yi haka yi ta wannan magana ɗin a gane ko Solami da al'imamu Solami shi ne ainihin al'imamu abu abdurrahman naisaburi shi naisaburi shi ne mutumin naisabura naisabura suna kiranta night cross Suna kuma kusan yankin iran ne ina fata an gane ko shi ya kai faɗa wannan na وقيل أكثر عصمناك ولولا ذلك لأثقلت الذنوب ظهرك أيهم جميل وتعصمناك يا من الله يا من كاريك من باك عصمة إذن كتي عصمناك العصمة ita ce kariyar da Allah ke ba annabawa har ba su a yi faɗawa zunubi na kake ce ma'asumi mu ba masu ne ba ne haramtun to sai muka baka isma walaula zalika ba domin wannan isma din ba fa la afqalatil dhunubu zaharaka da zunubai sun yi cincirin do sun nawaye bayanka inda yau za ga ana ta bakin wani malami in ana shakwara da jamfar zunubi a yau ana yi ka dama hanyar zunubi ka dubi hagu aka shiga kasuwa Jeka je ka campus a jami'a ce. ka sun kuyar da kai kaga ƙwari busasshe an buɗe ka daga kai ka ga wata baka damushiya ka buɗe waya fitina ya Allah in ba domin ta tadaruki na ubangiji ba da ya tsare ka ba to idan kai kenan kana mumini farahula Allah ya tsare ka me za ka ce ga shugaban halitta ka su ba? wani ƙara nuna baka yanda ayar take fito maka da sifar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa littafin ashifa babban littafi na samu labarin wani malami sai da ya waƙe littafin gaba ɗaya a baiti dubu bakwai sun bakwai da saba'in da hudu mu ga muna kan a matsayin cross eye shi waƙe waƙe kun gane canza na dubu bakwai shafi dubu nawa ne dubu ɗaya halitta ta malik dubu ɗaya ne an daɗe ana ta karatu Allah ka yi sare mai ilimi mai amfani a raftun na har wayo dai muna kare sautin sautin ashirko ورفعنا laka zikiraka mun daga maka ambatonka ka biyu magana wa rafa'ana laka kaɗina wa kai nufi Allah ce mun daga maka ambatonka an gane ko? ya haibin hmm. adam sai ke ce ma'anar wannan magana ai an daga ambatonka da annabi na kuma gaskiya ne duk duniya yau babu sunan da yake shan kira baya da sunan Allah irin sunan Muhammad kan kafare makiyar sun tabbatar da Thomas Kalari kafiri ne haka yi faɗa marubuci Kalman haka yi faɗa hmm? Michael H. Hart haka yi faɗa a littafin shi mai suna The Hundred yarima wanda ke jiran gadon mulkin ingila a ya riga hawa da kusa shekaru uku mu to mati a ya taɓa faɗa sabon ko a statement bikin akwai addinin da ke da chances na ima mai turai da musulunci ya ma baki turawan sun zai zuwa coci da coci na ƙara a london yawanci 'yan najeriya a ainihin na jini ne a yi aka kuma na yanka san kudu sauran sun ki zuwa malam hankali a hankali dai ƙarya fure take shi ne kai dai rike musulunci kai dai rike sunan annabi muhammad yi ta yi a juru zuwa rafi da tukunya wata ran sai ɓalgace haka ƙarya take a raftun? to da ka yi ani muka ɗaga ambatanka da annabci mhm. wakila wasu malam kuma suka ce madalla kaji ko yanzu ba tambaye ko wani ne ce zai musulunci me za mu ce ya faɗa mu da shiga musulunci a shaidu Allah ilaha kaɗai wa'annan mai ladan me yake cewa a shaidu Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah dole ne kawai sono a ranar wannan ko ba a ce da kai kawai shi ne mana warafa ana lakar rikiraka eh so shi da to a shekara ko nauti yanke shekara kwaɗe ku da sassin gaya wanda ya kama madalla gaya min sunan mutum da ya samu na tsigawa ya iya mutuntawa Allah ya ma'ana duk wanda ya fito da yin annabci da Allah ya gire shi shi kofa annabcin na shi na girbe karyar makaryata shi sa arnan duniya abin ya dami su shi su a turamin na ingila ke cewa su fi muhammad ne fai dami su ya faɗa kwanan nan shemiya na ingila ya su our problem is not the Muslim Islam ne kan da kuma annabi nan nasu ce da musulunci yana da sinadarin da zai iya kanawa da kan lalishin ne ce mu je zuwa gara ma ka gane gaskiya tun kafin dare ya maka maka ta bawa shaitan nema Allah kare na saboda ka yani kuma sannan yanzu ko cikin sunayen mutane ina jin baya ga masu suna abdullahi masu suna muhammad a kano kawai ta san adadinsu bilin na cikinsu ta kaga ni ko hatta wasu ƙabilun gaji suna ɗan jirkitawa a ce mamman baushi a ce mamadu in ka je ƙasar abinan ƙasar auci babban mamoto ai muhammad suke ne wazo ce mehemet ti sun mehemet wani kuma ce mohamed da turanci ni kuma nake zuwa mutum ko a rubutu kaka sa Mohammed, Mohammed, na allah bai ma muhammadu illa rasulullah muhammad allah ta'ala ce so mu yi kishin abu abin ya zo a rubuce saboda haka abu ne mai matukar muhimmanci shi ne ma'anar warafa ana laka zikirarka mun daga ambatanka ya rasulallah na'am wakila wasu kuma suka sake cewa ne shi ne lokacin al'adhan da kuma ikama kamar da muka faɗa ɗazin ƙari wani ƙafi هذا تقرير من الله جل اسمه لنبيه صلى الله عليه وسلم القاضي أبو الفضل يتشي وانا مغانا دفت الجي tabbatarwa ne daga Allah jallasmuhu nabi wanda sunan shi ya burin kasa Allah ne tabbatar ma annabi wannan matsayi ba sai wannan matsayi da kuɗi babu akwai ƙurashen maka da suke zuwa sham sai suka labari wani annabi ya kusa bayyana sun shi muhammad mutum uku sun bar matansu da ciki suna haihuwa sai kwanton muhammad wai ko allah ya sa shi amma ina allahu alam hasar da halatta shi ya zai samun lancin sun duk da ka sa muhammad muhammad saboda tara amma ina dai hakikanin muhammadin ya zo alaihi salatu wassalam Na. ala abin da ya amini lalaki wa sharifi manzilati ya inda haka ne saboda bayyana azimi ni'amihi ladaihi girman ni'imomin da ya yi da annabi yake da shi a gaban ubangiji wa sharifi manzilati indahu da madaukakin masaukin da yake da shi wajen dai ubangiji da karancin da annabi yake da shi a ubangiji don haka ne ya buɗe zuciyar shi da shirya imani da shirya wa wasu ya kuma yalwata zuciyar liwa'ayil ilmi don zuciya ta kasance rumbu na ilimi ita ce alwa'ayu a gani sai ce an wallahu alam bima yu'una Allah ya san abin da suke koyewa a cikin jaka so asalin alwa'i shi sa ma ake kiran wayewa wa'i wani yana da wa'ayi civilization mana domin wannan rumbun ganewa kan rike maka mai kyau ka yi aiki da shi mara kyau ka yi wasu da shi a rasun na ya Allah ya kawar ma annabi sallallahu Na wasallama nauye irin na jahiliya وبغضه لسيرها وما كانت عليه بظهور دينه على الدين كله fishi da irin kaikawan jahiliya tun a bai taɓa batun gunki ba bal ba ma shi ba sai na abubakar an ce bai taɓa batun gunki ba abubakar sai bai taɓa shan giya ba ko allah ne ya balin sana annabi kan shi alayhi salatu wassalam haka sai allah ya kyamata mai sai riha kai kawon al'amarin jahiliya na'am da abin da jahiliya take kai a dalilin bayyanar addinin shi akan dukkanin addini sai musulunci ya zo fifita saman dukkanin addinai wanda tun da ba gaskiya ba ne da wa haɓɓa anhu sai Allah ya saukar mai in ka ce haɓɓa wa ƙulu hiɓɓatun na tsallakon ƙaɓaya ku shi ne sauke maka abu في الله يا اجي من في اطلق في اللغه لي يعني مدر عربيه في اللغه انا ظن في ماضي مي مضارع حق نعم هي يحط يحط جليل تو ده شيء حطت ايه متعدين ko kuwa kamar ka ce kallafa ne mu zara ta ya killu saboda lazimi ne ya hosto Allah sai ya saukar mai wato nauyi ko ya kuma soke masu nauyi shine ne wato nauyi na iya da manzanci na fatan gani ko mhm. da kuma annabci li tablighi har ya samu damar iyar da sakon ga dukkanin mutane Birin abin da Allah ya saukar gare su mhm. duk Allah ya nuna masa shine tanwi in ka ce tanwi kamar nusar da kai idan ka ce na waha sheku ɗalibahu ai wuce eh. sai allah ya nusar da anasullar sallama irin girman matsayin da yake da shi abun allah ɗin wa jalilin rutubati da rutuba position da yake da shi mai girman gaske warit ati zikiri da kuma ɗagawar ɗan batun da yake da shigun ubangiji ma'a wa qiranihi ma'asmihi ismuhu ko ba ka ba wa shakka lahu min ismihi li yujillahu fadl arshi mahmud muhammad menene muhammad yake sai Allah ya tsaga mai suna daga nashi zai girma shi ga yamin wani makhlukin da Allah ya ɗauki sunan shi ya bashi in ba annabi يتي بالمؤمنين رؤوف رحيم كرؤوف باب الله أو تكرا أو أبو ألف الله كما الله شيني الرؤوف الرحيم بالألف والله أنجاني كو نعم قال الثاني نعم رفع الله تعالى ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله الله وأن shine ibnu الله قتادة إلى شين ابن دعام القدوسي kusan zumin farko ne cikin ɗalibin ibn abba yake cewa rafa Allah ta'ala zikrahu fi dunya wal akhirah rafa'a ai Allah ya daga ambaton annabi Muhammad a gidan duniya haka kuma da gidan lafiya matsayin ba nan ba ne kawai da haka yake a hafi da hasilahu mut inna aishaka an kado fahahu fi duniya wa fi dini sayi a hafi hasilahu ji mai shirin ya ko ya kai mai hasadan alai muhammad mut je ka mutu inna aishaka an kado kana cikin kunci kan kunci kan wannan fawo fi duniya wa fi dini sayyidu a duniya jagora ne a can ma jagora ne ina fatan gane ko to shine abin da qatada ke cewa har yake cewa falaysa khatibun babu wani mai hawan bari ya kutuba wala mutashahhidun ba mai karanta tayya ko kuwa wala sahibu salatin ba mai yin sallah illa yaqulu dole dole sai kaji ya ce ashhadu Allah ilaha illallah wa annu muhammadar da ne ko masu mulkin duniya ne ambatan da ake ma a yi lokacin mulkin ilmin da ba sun sai ko ba haka ba idan hoton gwamna ko ciyaman ko shugaba yana wani ofis a yanzu yana saukasa cire hoton na economic sai kuma archivist ya shiga makamatan tarihi je ka afirka wasu namuna a gidan gwamnati kano za musa zagar za shugabannin da allah ba su mulki da duk sun su auri ba ko su rini sun tafi haka yanzu ce cikin shi manzon allah ya karfin irin wani a duniyan shi ne allah ya ba da kyautar a lahirar ma shi ne hai wanda bai je ka ya taɓa yawa su ba eh wallah kuma ku kiyaye bin shi ba yadda son ka cikin na maka ba sai yadda shi kusa yi ina son annabi ina son annabi amma a dinga mai kare kaji in aka yi aikin haji suna ta karantar da mutane rubabbun haji ai duk wanda ya zaji nan sai ya je madina idan da sauran cewa duk wanda ya je haji bai zai zai ya jikin dalilin ƙarya ne bai inganta ba ba ka bukatar waɗannan hadishai rubabbu ka tabbatar da matsayin annabi ko sai ga mutum yana surutun bi annabi amma sai ga ya nesa da sunna shi haɓa shi katas wando yana ja kawai da sunna Ka shi kawai shauki shauki yawa ke neman lafa da shauki wani shauki matarka tana shaukinka tana masoyi kwana biyu ba ka nake da ba mu abin kace ba ka san kicin ba ne ina ba ne shauki لو كان حبك صادقا لأطعته إن الحبيب لمن يطيع مطيع تعصي الإله وأنت تزعم حب حبه هذا لأمري في القياس بديع لو كان حبك حظوك شيء shi kana sabon Allah kuma kana claiming kana da kai abin da ban mamaki da son ka na gaskiya ne da ka bi shi kul in kuntum tuhibbuna Allah min tabi'u sabe da aure son annabi wallahi inda bi shi alamun son annabi guda takwas ne daga ciki akwai komai ina son ta gabatar da a akan magana kowa alfazar mace karanta ishirin haka ba ishirin ya ce da o kulla kaunin inda kaunin muhammadin kuma mene ne fama kan muhafiri wanda ke da zahiri Allah kan mai canke-canke ba ne Allah kai mana arzikin jin sunan shi da kuma, ce da kake ganin suna take tarare taurare da yawa saboda sinadari take da shi an yake ta zo an gani an kuma kuma ana ta nishi ba abin da ba ba a kanan nan tawon misali da gaskiya amma da yake dare sai aka yi shi sa ku yi kokarin ka rike suna saboda ka mutu akan turban annabi kar ka yabo wani mutum ne ja ka zuwa gaba daidai ba saboda bai halicce ka ba Allah Allah ka ji gaskiya ka ba mu ikon aiki da gaskiya na'am ورواه سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي annabi sallallahu alaihi wasallam فقال إن ربي وربك يقول تدري كيف كيف رفعت ذكرا قلت الله ورسوله أعلم قال إذا بكرت بكرت معي wannan hadisi ibn hibban ya fitar da shi al-busti cikin sahihin shi kuma a matsayin shekin malami al-karna'o ka suna da al-aramita za ka ce abokanan albani wajen tafiya akwai mahamud arnaud a kuma sha'ib zaka ce arnaud yawanci sha'ib ake kuma yan wannan yankin ne malamin hadisi ne malami ka ce sahun albani sai albani subhanallah za ka ce ya abu na misali to shi ya ce hadisi nan ba'ifi ne wannan ɗin tare da ya yi ƙera da shi yana da cikin abin da wasu ka ce wasu daga ciki da ƙazai ya da malamin hadisi amma akwai wasu hadisin da musu inganta arabtun wanda bai inganta ba kuma abu ya ala ya fi da cikin musulun din shi misali amma ga abin da hadisin ke cewa abu sa'id bin al kudin shi ne sa abin sinan ko ba haka ba akwai wata unguwa ne a madina ana kiransa alu khudra alu khudra to dan unguwa ta shi al-khudri al kabila ce unguwa ce ana kiransa alu khudra kamar da ce unguwar ɗan albasa sai ce da mutum albasa ne kun gane ko suna haka sai to abu sa'id al-khudri wannan ne to ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce atani jibril mala'ika jibril ya zo wuri na faƙala sai ya ce inna rabbi wa rabbaka ya ƙul kalli magana inna rabbi wa rabbaka ubangiji na kuma ubangijinka wace magana yana ba annabi ne labari ya ce ubangijinka ubangijinka ya ƙulu cewa tadri ke farfata ya ko kafin yadda na ɗaga matsayinka ko ka san yadda na ɗaga ambatanka qultu Allah wa rasulu alam sai ce to Allah da manzo suka bisani yadda haka ya tabbata sai ce ai yadda na ɗaga ambatanka shine Iza zukirtu zukirta ma'i ka duba Iza zukirtu inda har an kira ni Allah ya kira Allah zukirta kai a kira ka ma'i tare da ni to ai ko da hadisin bai inganta ba to ya kama na ka yi ba ka bane kamar da muka bi a baya na'am ibn ibn afa shine abul abbas ahmad ibn muhammad ibn salih ibn afa al-adami al-zahid al-baghdadi na'am yake cewa جعلت تمام الإيمان بذكرك معي وقال أيضا جعلتك ذكرا من ذكري فمن ذكرك ذكرني yace ja'altu tamamal iman ai na cika makin imani wato kafin imani ya cika ya zama ɗan gangariya to ai na haɗa ambatonka da ambatona an gane ko ba mai yiwa ba ne ka kai imani da Allah tafiya da manzo Allah ba zai yi to wannan shine wato girmama ka da nayi sannan kuma wa qala aidan ja'altuka dhikran min dhikri na sanya ka ambatanka ambatuna ne man yuti'ir rasula faqad Tun wanda mun zabi Allah Allah ne faɗa kawai kalamar shi ba na wasa ba shi sa kake ganin halakakku ne an wai baronsu da hadisin annabi kokari ya sani baronsu da qur'ani qur'anin ma kada zaki kokari Ta ya zaka fahimci qur'ani in ka bar annabi qur'anin ma kariya kuke buku imani da shi wace fasara ma qur'ani wace bayani ka bar bayanin wanda Allah ya aiko ka zuma bayanin wani ce wanda yake ba kowa ba kan ba je makanka adalci ba Allah kai shi mu da bata na'am wa qala ja'far ibn muhammad as-sadiq ja'far ibn muhammad as-sadiq wato ana ce da shi ja'far sadiq an gane ko wanda shi ake cewa shine limami na shida nau'uka na ƙarya duk an danganta zuwa gare shi wa huwa bari'un mimma qalu bara'atal zaib min dami yusuf yanda kirkici da aka ce ta ci annabi yusuf ake mata ƙarya wa ja'o ala kamisihi bi damin kadhibin yadda wannan koran ranta daga cin to haka Jafar Sadiq ya bar ranta daga abin nan larabawa sukan faɗa ka sukan ce bari'un bara'atan zaybi min dami wasu dan suna ƙaryatuwar abin da aka danganta ke Ja'far Sadiq yana daga cikin malamin Imam Abu Hanifa cikin malamin Ahlul Bait ne muna son su gaba daya amma an danganta ƙarya gare shi kuma wata ya alamun da zai nazara mu'ayyamin kalabin ya kalmo sunan baban shi muhammadu baqir allazi bakar al'ulu na fata an gane ko la'alla ko shi jafar sadi ya karramu hanifa ko kuma muhammadul baqir shi ne malami ɗayan biyun daga cikin na'am ya ce ma'anar na mutunta ka shi ne babu wanda zai ambace ka kai manzo ne face ni kuma ya ambace ni ji Allah da ubangijin taka kun gane yawa domin idan ka ce Allah shi ne arrabu. sai ka ce Muhammadu kuma rasulun? Eh, kai za a kira ka da manzanci manzancin amma ni na aiko ka ji Allah ni kuma a kira ni da wato ni ne ubangiji to kaga wannan mutuntawa ce wanda babu irin ta na wa shara ba'du fi zalika ila maqam shafa'a hmm. wa min dhikri wa min dhikrihi ta'ala an qarana ta'atuhu bi ta'atihi واسمه باسمه فقال تعالى وأطيعوا الله ورسوله وقال آمنوا بالله ورسوله فجمع بينهما بواو العطف مشركا ولا يجوز الجمع هذا الكلام في غير حقه صلى الله عليه وسلم نعم haka ko? na'am yi wa sharra wasu daga cikin mabuta ilimi sai suka yi nuni zuwa ga cewa yana daga cikin cikar mukamin da Allah ya baka shine matsayi na ceto ceto dukkanin mutane za a yi godo a jegun annabawa ku je mana a yi hisabi wannan yanayi na tashin kiyama Allah ya hukunci mai mutane kowa zai ce ina ku je gun wani ku je gun wani har a karkare zuwa ga annabi Muhammad shi kuma zai ce ana laha ana laha dama ta wace rana to wace da wannan matsayi إلا شيء عرفتم؟ ومن ذكر معه تعالى yana daga cikin ambatun da Allah ya yi ma annabi ya daga ambatun shi duk dai karkashin ma nan warafana laka dikiraka din nan an karana ta'atahu bi ta'atihi Allah ya ba ma da'ar shi da'ar Allah da da'ar annabi ba mai yiwa bane ka ce ka bi Allah baka bi annabi kaga yana ƙara fitar maka da kafito fito maka a fili wato fandarewa ta masu cewa su ba su ba hadisan annabi din nan jima annabi tawaye kuma qur'anin ba ku ji shi ba ke aikin wasmahu bismihi Allah ya ba mu sunan shi shi Allah azza wajal da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam araftum faqala sai Allah ya ce mai wa atiqu Allah wa rasul Allah ku kalli gin larabcin wa ati'u Allah wawo mai ce wannan na'am hmm ba ta biyu ba ta farko istilam ha gane ko wawon ce ta fara sabuwar magana to amma wawon ta biyu ba ta istilam ba wa ati'u Allah war rasul ta biyu mai ce ta haka fi madalla kuma ati'u din nan menene a cikin balaga balaga na kasa magana gida nawa zuwa ga amrun wa nahyu shi dai kana magana insha'i al-insha'i na da branches guda biyar amrun wa nahyu wa tamanni wa istifham wanda haka da fuskar kare ta amma shi khabar fa shi labarin zai daukar gaskiya rashin gaskiya in yi ce da ke an yi ruwa jiya a kan da daddare gaskiya ko karya hmm? an yi ruwa jiya da daddare a kan ba yi ba ne? ya kuka shuru ba yi ba ne? haka wato kaga habar ke ko kuwa in yana da possibility na ce yi eh, gaskiya ne shi na kuka fara tunani haka ne kuma ka ba to kaga wannan ke amma ya sunanka sai ba fuskar karetawa ne su shine insha'i arabtum guda biyar ne to a nan, Allah ta baraka wa ta'ala wato ina magana wace gaba muke yawa ku bi Allah wannan ne? umarni ne kaga an kawo da amurka to tun da har ya ce umarni ne shi kuma umarni ka'ida umarni wajibi in ba ka da dalili na kawo da shi daga wajibci sannan kuma war rasula da kuma manzo domin cewa tsarsa kawai da manzo kai tsaye wawul akwai ya nuna maka cewa ya ba mu bin shi da bin Allah tukka shi Ali Imran kuma Allah ta'ala ce aminu billahi bai sake ce wa aminu bi asa ce wa rasuli kai tsaye suratul hadid فجمع بينهما بواو العطف المشركة هي هذا السنة يبيو دواوي نجوية مكين جمر بتو ميغامية ميغامة المشركة أنا أي باوي زاجي أي الجامعة لأن هذا السنة عرفتم ولا يجوز جمع هذا الكلام في غير حقه baya halatta ka haɗa irin wannan magana inda baya cikin haƙƙi shi da Allah ne tabbatar da wannan haƙƙi muna sauran lokaci na ya cika to insha Allah tabaraka wa ala za mu ɗora gaba ta gaba Allah ka ba mu ikon haka za mu tashi hadathana Sheikh Abu Ali Al-Husayn ah, barakallahu fina wa fikum wa ja'ala Allah qulubana مطيئة للنبي صلى الله عليه وسلم واستعمل أجسادنا في تطبيق السنة في كل صغيرة وكبيرة في كل أشياء وضحاها إن ربنا على ذلك قدير وبالإجابة قدير آه، إلى أن أمين سكارا تبتها على النبي عليه الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو حميد شو أخبارك؟ آمين نعم